بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake a yau sha biyar da wata ramadan hijira da dari da arba'in da shida hijira da Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma daidai da sha biyar da wata ramadan da ishirin da biyar za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba jiya mun kwana a aya ta dari da sittin da biyu cikin wata nisan فكذا قال يوم شاء الله تعالى باب تاج كما الآية تدريجا حفظه عند قول الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلهم مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا نعم Allah subhanahu wa ta'ala yana raddi ne ga Yahudawa waɗanda suke tuhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar masa da komai ba shi ba ne imani kuma Allah bai saukar masa da wahayi ba sai suke nuna kamar saukar wahayi wani abu ne sabo wanda ba su san da shi ba ko kuma Allah nabi Musa Allah bai saukar wa da kowa wahayi kuma ba tunda su ba ke da nabi Musa ba saboda muna ganin wanda da Musa Allah bai sake saukar da wani wani shine Allah subhanahu wata'ala sai musu rabi da wannan aya Allah ya ce cewa inna auhayna ilayka Allah ya ce lallai mu mun yi maka wahayi kai annabi Muhammad mu mun yi maka wahayi kama auhayna ila nuhi kamar da muka yi wahayi zuwa ga annabi Nuhu والنبيين من بعد لكما أن نبوا وقد تكفيوا بايقا وأوحينا إلى إبراهيم حكى نقوى من واحد دعاء لنبي إبراهيم وإسماعيل لنبي إسماعيل وإسحاق لنبي إسحاق ويعقوب نقوى نبي يعقوب والأنصار da kuma jikoki da aka ce asbab ana nufin ƴaƴan annabi yaqub an kira su jikoki ne kuma da sun jikoki ne ga annabi ibrahim bai da wannan sannan kuma yake wa isa har ka kwanar isa wa ayyub da annabi ayyub wa yunus da annabi yunus wa harun da kuma annabi harun wa sulaiman da kuma annabi sulaiman sai yake wa atayna dawuda zabura kuma mun ba wa annabi dawud littafi zabura littafi da aka saukar wa annabi dawud dan haka Allah subhanahu wataala yana wasu rajin da cewa ai yanda muka yi wa'ayi zuwa ga annabi nuhu da waɗannan annabawa haka ne muka yi wa zuwa ga shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ina ba da mai ta kuma da haka wani annabi muhammad daga allah subhanahu wa ta'ala ya yi allah subhanahu wa ta'ala ya fara ambata annabi nuhu saboda shi ne farko manzo daga cikin manzanni ina ba da mai gabanin sa allah bai turo da wani manzo ba Allah ya turo da annabawa amma bai turo da wani manzo ba sai daga kan annabi nuhu aka fara yana ba dangane kamar da muka sha yin bayani a wannan masjidi babban tsakanin annabi da kuma manzo muka ce annabi shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa wahayi amma bai yi masa wahayi da sabon shari'a ba an ba shi umarni ne ya yi aiki da shari'a annabi da ya gabace shi amma shi manzo yana zuwa da sabon wani da sabon shari'a yana ba tambari wannan shi ne magana mafi inganci da cikin maganganun malamai akwai malaman da suka ba da wani nuna wani bayan da ban game da bambanci amma da wannan bayan da muka yanzu shi ne mafi inganci na saboda haka sun daga annabi annabi adam da su annabi iri yana ba da eh annabawa ne da suke tsakanin annabi adamu zuwa annabi nuhu dukkan su annabawa ne babu manzo a cikin ina ba tambaya dukkan su sun zo ne suna aiki da irin wahayi da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa annabi adam sai daga kan annabi nuhu ne aka zo da sabon shari'a aka shafe wasu hukunce-hukunce na baya misali yanzu nan lokacin annabi adamu zuwa annabi da suka zo bayan shi yan uwa suna auren juna yana ba da wata ba jama'a da yawa a duniya dole sai ta auren juna sun ta haifa ba domin fi yawa yana ba da na haka sai ga dan uwa ya aure ɗan uwansa ko da ba suna uwa da uba da yana ba da amma daga kan annabi nuhu aka shafe wannan hukunci ta haka annabi shi ya zo da sabon shari'a wata haka shi ne farkon ah, manzo da Allah subhanahu wa ta'ala ya ya turo sannan kuma sai kuma annabawa da yawa suka biyo bayan ta da ke wannan yana min ba'di da kuma wanda suka biyo bayan sai kuma Allah ya ambaci wadannan su annabi Ibrahim su annabi Isma'il da Isa da sauran Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wadannan ne so da su da suka fi shahara ina ba ta gani su suka fi shahara sannan kuma duk annabawa da suka zo bayan annabi Ibrahim to daga cikin zuriyarsa ne yana ba zan bane tun da Allah subhanahu wa wata bai zuwa da Ibrahim daga kansa duk annaba da suka zo bayan sa duka daga cikin zuriyar sa ne aka turo su sai sa Allah ya ce wa ja'alna fi zuriyatihi an-nubuwata wal kitab sai annabi Ibrahim ya da mun sanya a cikin zuriyar sa wato annabta da kuma littafi yana wata magana haka nan kuma wannan aya tana kara tabbatar mana da falalar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa gaba gida shi yasa Allah ya fara yin ishara zuwa gare shi kafin ya fara ambaton annabawa yace inna auhayna ilayka yace ilayka din yana nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai da aka fara ishara zuwa gare shi tukuna sannan aka fara ambaton sauran annabawa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sake a cikin suratul ahzab سورة الأعصاب الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم سيدي ومنك ومن نوح وإبراهيم يا مبشرا رواه haka da yake walinka hakan daga gare ka kai annabi Muhammad sallallahu ya fara masa sauran annabawa haka wannan ayan tana tabbatar da falalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa na'am Allah ya rufe magana da cewa wa hataina Dawuda zabura allati kuma da Dawud zabura littafin zabura shine littafin da aka ba annabi Dawud ina fatan gani kuma shi littafin zabura wani abu da ke bambanta shi daga sauran littattafai shi ne shi littafin zabura babu wani hukuncin halal da haram a cikin sa wanda malamu su kai bayan littafi ne wanda ya kunshi maganganun nan hikimomi da wa'azi kawai ina ballon gani amma dai babu kuje kuje na halal da haram na cikin ina ballon gani sai yasa annabi annabi Dawud ya kasance yana ma mutanen sa wa'azi daga su domin ya tusa musu tsoron Allah da biyar zuwa ga Allah ina fatan ga dai wannan magana kawai amma ba wani magana cewa ba kaza halal ne ba kaza haram ne ba ba ina ba kuma annabi Dawud ya kasance yana da sauki mai kyau mai zagi murya da idan yana karanta a littafin a shagura da ke wani lokaci da manzo da yake yana raira alqur'ani da sauti da kyau sai ce wani an ba ki sauti irin sautin annabi dawud ina wata saboda yadda ya kore wajen raira a waɗannan ayoyi da suka zafi littafin su da burane kan Allah ce wa rusulan bayan waɗannan manzane kuma Allah ce mun aiko da manzane kadi kasafnahum alayk wanda mun ba ka labarin na Muhammad mun aiko da wasu manzane wanda a cikin wannan alkur'ani din baka mun baka labarin shi ne kawai tun a farko wa rusulan haka na kuma mun turo wasu manzane kuma lam nafsusu male? wanda su kuma ba su baka ba mu baka labarin su ba sai ce wa kallama Allah Musa taklima kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da Annabi Musa taklima magana ta hakika kai tsaye babu wani dan sako tsakanin Annabi Musa da Allah subhanahu wa ta'ala ta haka Allah ce ya tsoro manzanni wanda ya ba mu labarin su da wasu manzanni wanda bai ba mu labarin su ba haka shi sa masu suka ce magana mafi inganci ne babu wanda ya sa asali adadin annabawa da hannun kwanon wa ta'ala akwai hadisi Abu Dhar al-Ghifari inda yake cewa ya tafi manzo Allah nawa ne adadin nawa da manzo Allah ya turo manzo ne masa dubu dari da ishirin da hudu wannan hadisi hadisi ne rauni ba ta inganta ba yana ba zamban na duk wani magana da wani zai kawo isa ga wannan hadisi to malaman hadisi ne sun rauna na wannan hadisi ta haka babu wanda ya san hakikalin adadin annabawa da Allah subhanahu wataala ya zo ya zo su suna da yawa wasu an ba mu labarin su wasu ba mu labarin su ta haka wanda ba mu labarin su ba ba mu san su waɗanda kuma aka wani labarin su su ne aka ambaci suna yin su a cikin alƙur'ani wanda su adadin su shirin da biyar ina ba da wani cikin alƙur'ani Allah ya ambaci da biyar waɗanda su ne aka wani labarin su suka san su sauran kuma kan mutum su amma kuma mu yi mani da dukkan su na da ne cewa kallon mamman musa ta Allah ya magana da Musa magana ta hadida da haka magana ne Allah subhanahu ta'ala yayi wa ta Musa magana da ya kunshi lafazi da samu ina ba ta gani ba kamar da wasu masu gurbatacce a gida suke cewa Allah baya magana da haka so a wurin su ba magana bane kai sai Allah ya da nan Musa a Allah ya halitta sauki ne a cikin dukiyar nan sai Musa ya dinga ji sauki wannan shirin magana ina ba ta bari sai sama lokacin duk wanda ya yi jin larabci ya san cewa duk sanda aka karfafa magana da masar da ce wa kallama Allah Musa sai ce taklima kalmar taklima masar ne na kallama kallama ya kallimu taklim duk sanda balarabe yana magana sai ya karfafa magana sa da masar haka to yana so ya tabbatar maka cewa wannan abun hakika ne ba majaji bane ina ba ta magana ce ta hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi Musa na ta rusulan waɗannan manzanni Allah ya turo su ne a matsayin manzanni mubashiri masu albishi wa mubiri haka nan kuma masu gargaɗi me yasa me Allah ya kuna lin nasi adam ba ni hujja ba'da rusul domin kada mutane su samu wata hujja a wurin Allah bayan aiko da manzanni wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima dan haka annabawa a manzanni da Allah ya turo Allah ya turo su matsayin masu albishiri suna ba mutane bishara wato waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gare suna masu bishara da gidan aljanna waɗanda kuma suka saba wa Allah suka fi imani waɗanda kuma ana masu gargadi da mutan jahannama me yasa domin kada wanda ya so gaba Allah ko zai yace to ai Allah ban san cewa ba kaza ba daidai bane ba shi da hujja gaba Allah kuma da aka an turo masa da sako shi yasa a cikin sarrafa Allah Allah ce walau anna ahlaknahu bi'azabin min qablihi لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخلع alati da za mu halakar da su da wata azaba gabani mana ga mu musuro da wani laqalu da kunte rabbana laula arsalta ila rasulaka ubangiji me yasa ba ku da manzo ba fa na tabi'a ayatika sai mu bi ayoyinka ka gani kenan inda babu wani annabi ko manzo ko ko manzo ko ko littafi mutane za su huta gaba Allah amma dai tunda an turo da sako an turo annabawa an turo manzani an turo an sauka da littafai to ba wanda zai zo gaba Allah ko bai ce manzanni ba Allah ya riga ya yanke mana wani hanzari ina ba tan gani dan haka Allah ya kasance magwayi ne ne hikima dan haka malau suka ce duk wani ne wazi ya kamata shi ma ya zama to kamar annabawa ko manzani? ya zama so yana hadawa tsakanin albishiri da gargaɗi yana bakambar wata rana idan malam ya zai wazi sai yi ma mutane bushara ko ba su wane ya kwadatar da su wata rana kuma ya zo yi sai ya masu gargadi. ya tsoratar da su yana watan wani sai dinga hadawa tsakanin wadanda abubuwa guda biyu saboda idan ya rike da to za a samu matsala idan ya kwai da hankali kawai akan bushara ya dinga ma mutane bushara za ku samu aljanna za ku samu rahama Allah za ku samu gafara Allah za ku samu aljanna to sai mutane su san garce to ba ga wani ke abu kama abu a kane kawai za su samu haka na kuma idan da malami zai marta hankali kawai akan tsoratarwa kuntu ya ce wuta wuta wuta wuta sai mutane su su tsaye da tsammani daga ramu Allah su yanke kawai daga samu ramu Allah ina wanda wanda kuma shi ma ba daidai ba ne ta haka sai a hada tsakanin alhauku wa arraja wata rana a ba mutane ko wata rana kuma a tsoron da su a haka na'am Allah ce lakinin babu ya shahadu bi ma anzala ne Allah ce da manzansa kakka mu da yahudawa da suke maka inkari suna cewa wannan wahayi ba daga Allah ba Allah ce amma Allah subhanahu wataala yana ba shaida yana shaida yana ba shaida game da abin da ya saukar maka daga idan su ba su yarda ba to ka san cewa Allah ya shaida cewa tabbas wannan wahayi daga wurin ne shine ma'anar lakin ya yashhadu ma anzala ilayk amma Allah subhanahu wataala yana ba da shaida game da abin da ya saukar maka yace anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da shi da ilimin sa wal malaikatu yashhadun haka na suma malaiku suma masu shaida ne akan wannan wa kafa billahi shahida kuma Allah ya isa mai shaida na'am إن الذين كفروا وَرَدُّوا عن سبيل الله فقد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق والذكر فآمنوا خيرا لكم

wato batawa mai bata mai nisa na duk wanda ya kafirta da Allah kuma yana hana mutane Allah to wannan ya ya bace su bata mai nisa Allah ta inna allazina haka da kuma wadanda suka kafirta wa zalamu kuma suka yi zalunci lam yakun Allah liyaghfira lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba wala liyadiyahum tariqa haka na kuma ba zai shirar da su zuwa ga tafarki madaidaici ba mana mataka sun mutu akan kafirci to Allah ba zai taba gafarta musu ba kuma ba zai shirar da su zuwa ga hanya madaidaici ba yace illa tariqa jahannam sai dai hanya wutan jahannama khalidina fiha abada za su dawama a ciki har abada وكان الله وكان ذلك على الله يسيرا فهنا أولئك يسوكي أو العلم ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'akum rasul hakika manzo ya zo muku bil haqq da gaskiya ne rabbikum daga ubangijinku fa aminu khairan lakum da haka ku imani haka shine yafi maku alheri wa in takfur idan kuka kafirce fa inna lillahi ma fis samawati wal ard to lallai duk abin da ke cikin sammai da kasa na Allah wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ya kasance masani mai hikima saboda haka imani shine abin da ya fi mutum alheri a rayuwarsa ya yi imani da Allah ya bauta wa Allah ya kada ya tashi daga bauta idan kuma mutum ya kafirta to ya san cewa kafircin sa ba zai cutar da Allah komai ba saboda duk abin da ke cikin sammai da kasa duk na Allah ne ina mata magana don haka idan mutum ya ke imani ya yi wa kansa eh na يا أهل لا ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته الله إلى مريم وروحه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنه خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ولم يكبر فسيحشرهم إليه جميعا Allah subhanahu wa ta'ala yana kira zuwa ga mabutan littafi musamman wato yahudawa da nasara musamman nasara allati ya ahlal kitab allati ya kuma mutan kitab yahudawa da nasara la taqulu fi dinikum kada ku wuce iyaka a cikin addinin ku wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku faɗi wani abu game da Allah sai dai abu da yake gaskiya innamal masihu isa ibn maryam rasulullah lallai almasihu isa dan maryam manzan Allah ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalifansa ne wanda ya jefa ta zuwa ga maryam wa ruhun minu kuma ruhi ne da gare shi fa aminu billah dan har ko imani da Allah wa rusulihi da manzalinsa wala taqulu salata kada ku ce Allah uku ne in tarau ku daina khairun lakum khairun lakum haka ya fi maku alheri inna Allahu ilahu wahid lallai Allah shine abun bauta guda daya ne subhanahu an yakuna lahu walad ya tsarkaka ya kasance yana da da lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin samai da kasa nasa ne wa kafa billahi wakila kuma Allah ya isa ya zama to abin dogoro wato Allah yace ya ku ahlul kitab kada ku yi kada ku wuce iyaka kada ku yi guluwi a cikin addini Allah na magana da ahlul kitab kuma magana ya shafi mu ma musulmai guluwi a cikin addini ba kyau duk sanda mutum yana buluyi a cikin addini to zai saki layi ina fatan bare su ahlul kitab guluwi kuka yi game da annabi isa musamman ina fatan gari suka daga zuwa matsayin da bai kai ba suka ce shi kanshi Allah ne ko kuma su ce shi dan Allah ne saboda me saboda mujizozi da yazo da shi ina fatan gari saboda ya ya warkar da makaho ko kuma mai cutar eh, albaras ya tayar da matacce ya suranta tuntu a tattabu haka ya buta mai iska kuma ya tashi ya zama tuntu ya yi abubuwa haka sai suka ce kai ai ba da yi da wannan sai Allah shi na suka ce shi Allah ko kuma suka zuba da cewa lura da cewa ba shi da uba an haifin shi ba uba suka ce shi na shi dan Allah sai irin wannan abubuwa guluyi suka yi ina ba ta mu ta haka da suka yi wannan guluyi sai suka bace daga hanyar Allah su wani wadda to haka kuma musulmi duk sanda muka ce za mu yi guluyi da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kila zamu yi ina ba zan gane shi yasa zan sallallahu cewa yace la tasuruni kama asratil nasara yace kada ku kuzuzu tani mana ku ne zai ne ku wuce iyaka ku dauka fasaina sama da hakika asalin matsayina yace kamar da nasara su ma suka kuzuzu ta isa yace inna ma ana abdullah ni kawai bawa Allah ne saboda ka kulu abdullah wa rasul kawai ku ce bawan Allah da manzansa kawai shi na kawai ina ba ka wato ka kira manzan Allah bawan Allah shine asali matsayin ma da zaka bashi wanda ya fi dacewa da ina ba tamka ba karamin wato daukaka bane a ce shi bawan Allah ina ba tamka kamar za mu zo mu garanta nan ka sai don haka ba wani abu da mutum ya ce manzo Allah ba mu Allah ne sai ku sai gani kaman baka yi manzo Allah ba ana ba wannan ma sai sa ce menene subhanallazi asra bi abidi ko wani Allah ya kira shi da bawansa eh, Allah ya yi Isra'il da shi ya ce subhanallazi asra bi abdihi malan suka ce inda akwai wani matsayi da yake wannan da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai ambata a wannan aya saboda haka ba wannan fa ne sai san manzo ce inna ma ana afuta kawai to haka wannan shine manzo duk sanda ya ga mutum yana kokari ya yadda yake wuce iyaka sai ya taka mai biri sai sa cikin hadisi Abu Hurairah ita wani mutum ya taba zuwa wurin manzo Allah yace ya sai ya sayyidana yace ya kai shugaban mu wa na sayyidina dan shugaban mu eh? wa khairana mafi mafi mafi alhairin wa ibn khairina da kuma ɗan mafi alkhairin mu wato yana kokari ya fa manzo Allah sallallahu alaihi da wani magana kina fa sai manzo ce yace yace ayyuhan nas alaikum bi qawlikum ya ku mutane ku dinga lura da maganganun yake wala yastahbu yanakum shaytan kada ku bar shaytan yayi wasa da zukatan ku na yace ana muhammad ibn abdullah ni kawai muhammad ne dan abdullah Abdullahi wa rasuluhu bawa allah da manzonsa ina fatan gani yace wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani allah azza wajalla yace wallahi bana so ku daga ni sama da matsayina wanda Allah subhanahu wata'ala ya bani saboda ga a daina wannan guri ina fata muka duk wanda yake guri game da manzo ko kuma game da wani malami ko wani shugaba ko wani wali to galibi nan kira ne ina fata muka to Allah ce da ya aluta la taqulu fi dinikum kada ku huce iyaka a cikin ku sai wala taqulu ala allahi illa al kada ku yi wani magana akan Allah sai dai gaskiya innamal masihu isa ibn maryam rasulullah shi annabi isa ba kowa bane a mace manzo Allah ina fatan bane yace wa kalimatuhu alqaha ila maryam Ma kalman sa ne wanda Allah subhanahu wataala ya jefa ga nana maryam wa ruhi min kuma ruhi da zuri dan haka Allah subhanahu wataala yace annabi isa kalman sa ne me wani kalima yake nufi shine kun fa yakun ina fatan bane kamar da yace ita ita inna inna masala isa inda Allah ka masala adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun wannan shine kalma da da Allah wanda yake da a cikin sautin maram ita ita zalika ai sautin maram qawlan haqqi alladhi fihi yamtaru ma kana lillahi an yastakhidha min waladin subhana ba qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun na wannan shi saboda ka wannan shi ma'ana wa kalimatuhu alqaha ila maryam ina fatan gani shine kallon kun fayakun kawai Allah ya halice shi ne da kun fayakun malama annan suka ce nana maryam ita ce kadai daga cikin mata wanda aka ambaci sunanta cikin alkurani ina ba gani duk kuran daga farko zuwa ƙarshe ba za ka samu sake samu sunan wata ba sai dai a yi inshara a ce matan wani ko kuma iyalan wani amma a mace sunan mace karar haka ba ku wanda aka fi sunanta kuma in ba na na maryama ba kuma Allah ya fi sunanta cikin ne sama da wurare talatin cikin ne wannan shi ma daukaka ne gare to Allah ya ce wa ruhu minhu ruhi ne daga gare shi wannan shine abin da ya rikita da a hannun gida da Allah ya ce ruhi ne daga sai suka fanci kamar wani yanki ne na Allah subhanahu wa ta'ala tunda Allah ya ce ruhi ne mana wani yanki ne na ruhi Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shirme ne wannan wannan kuskure fahimta ne ina fatan gani Allah ya jingina kalmar ruhu zuwa gare shi ne ta babu girmamawa gare shi ina fatan gani ma'ana ruhi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi ne kawai Allah ya ce amma Allah ya ce ruhi na zuwa da me dan nuna girma gare shi kamar da Allah kuma yake cewa wa tanhir baitiya li ta'ifin yace ka tsarkake daki na mana Allah kuma yana zama cikin daki ka ba Allah ya zama cikin daki ka ba kuma yace daki na ina wannan shine idafatu tashri ina zama Allah ya jingina shi zuwa gare shi ne domin girmamawa da daukakawa gare ga daki ko kuma ruhi da haka kuma ka tattar da Allah kamar masallaci ta ce gidan Allah ko dakin Allah ba wai kuma Allah kuma wa yake zama cikin masallacin ba saboda haka wannan shine ibadatu tashri don haka so eh, nasara suka ce ai wani yanki daga Allah subhanahu wataala amma kuma wannan wannan ba haka bane na'am allati fa'alu billah don haka ku imani da Allah wa rasulihi da kuma sa. wala taqulu salasa kada ku ce Allah uku ne ana uba da da da ruhi mai sarki kamar da suke cewa the father the son and the holy ghost wanda su kansu ba su fahimci wannan wannan magana ba ina magana in ka inda za ka tsare ba na tsare yanzu na ka ce maka bayani sai ya za ka ce abu guda uku da ne shi kan bai da fahimci ba sai daga ta kawai zai ji maka ba za ka gane ba sai ka sai ka imani aka zai ba amma dai ba ba shi da bayani eh, wannan magana ba shi da bayani kuma daga baya baya baya ne aka tsunta shi a cikin litafin kuma aka wani littafin farko ma'ana kofi na farko na baya babu shi daga baya da aka sa shi Allah ta intaha ku na wannan magana khairan lahu hakan ya zama ku alheri innama Allahu ilahu wahid Allah abun bauta ne guda da san Allah ce subhanahu an yakuna lahu walad ya sarkaka a ci yana da ba shi da mata lalle a ci yana da da yake lahu ma fi samawati ma fil ardh duk abin da ke cikin samai da kasa nashi ne mana duka halittun sa ne wanda hakan ya hada da shi kanta na bisa Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta shi kuma wanda haka dukka komai da mala'iku da komai da ke sama da kasa duka na Allah wata ala ne duka halittun Allah ne kuma baka Allah yake fabi layi wakila Allah ya isa ya zama to da dogoro a cikin hadisi manzo Allah yana cewa ya ce man shahida an la inda ba. duk wanda ya ce da baba ko bauta da gaske sai Allah wahdahu la sharika la sharika lahu shi kadai ba su da abokin tarayya wa anna muhammadan abu wa rasul kuma ya shaida cewa annabi Muhammad bawansa ne da manzonsa yace wa anna Isa abdullah kuma ya shaida cewa annabi Isa bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzonsa yace wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalimansa ne wanda ya jefa zuwa ga nana maryam wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga gare shi yace wa anna aljannata haq kuma yace ga cewa aljanna gaskiya ne wan naru haq kuma wuta gaskiya ne yace adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna bisa ga aiki alheri da ya kasance a kai da haka idan mutum ya shaida da wannan to zai samu aljanna insha Allah in zai mutu akan haka sai Allah ya ce haka zama ko Allah ce lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah Allah ya ce shi almasihu ba zai kyama ya zamanto bawan Allah ba annabi isa ba zai kyamu zai ba zai kyamu sai haka ba sai zan tsaka da muke bani cewa babu ma matsayi da ya kai kace annabi bawan Allah ne dan haka shi annabi isa da kansa ba zai kyamaci a ce shi bawan Allah ne ba walal malaikatu al muqarrabun haka na kuma su ma malaiku makusanta dukkan su suna suna su da su so a ce su bayin Allah ne sai sa Allah ya sifata malaikai ce balhum ibadun mukramun bayin Allah ne wanda Allah ya karrama su dan haka annabi isa ba zai kyamace a ce shi bawan Allah bane su ma mala'iku ba su kyamace haka ba Ya ce wa man yastankif an ibadati duk wanda ya ke kyamaci bautansa yana kyamaci ya bautawa Allah subhanahu ta'ala) wa yastakbir haka nan kuma yana girman kai fa irin wadannan mutane fa sayashuruhum ilayhi jami'a Allah subhanahu ta'ala) zai tattara su zuwa gare shi gaba gida da haka mutum ya san cewa abin da ya fi masa shine ya zama to bawan Allah subhanahu wataala ya kuma kada ya tashi da bauta kada ya damu da fifita kansa ya daga matsayin sa ita shi kaza ne shi kaza ne shi ya kai wani matsayi shi yana da wani kusan zuwa ga Allah ya fi malaiku kusan zuwa ga Allah ya fi annaba kusanci ga Allah duk wannan irin wannan maganganun ta sunya bai kamata a ce musulmi ya fara su ba balle ya yi imani na. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فليدخلوه في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم نعم. التي فأما الذين آمنوا أما ولد سكي إيمان وعملوا صالحا ما سكي أي نغري فيوفيهم أجورهم Allah zai cika masu ladan su wa yaziduhum min fadli kuma ya kara masu daga falalansa sai fa duk wani aiki da suka yi Allah sai ninninka masu ladan Allah sai, wa amma alladhina stankafu amma kuma kaga wadanda suke kiyamaci bautan Allah wastakbar kuma suka yi girman kai fa yu'adhibuhum azaban alima Waɗanda Allah zai azabta da su azaba mai radadi wala yajiduna lahu min dunillahi waliyan wala nasira to kuma ba za su samu wato wani masoyi ba ko kuma mataimaki ba bayan Allah subhanahu wataala ta Allah ya yi wannan ya ku mutane qad ja'akum burhan min rabbikum hakika hujja bayananiya ya zo maku daga ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar maku da haske wato mabayyani eh haske shine wannan alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya saukar mana allati ce fa amma allazina amanu billah fa amma wadanda suka yi imani da Allah wa atasamu bihi kuma suka yi garkuwa da shi da wannan alqur'ani to fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu to Allah zai shigar da su cikin wata rahma daga gare shi wa fadli da kuma falala wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima kuma zai shirar da su tafarki madadinki zuwa gare shi dan haka duk wanda ya imani ya yi garkuwa da alkur'ani wato idan mutum ya yi riko da alkur'ani kur'ani zai kare shi daga hanyar fata shi ne ma'ana wa a bihi ina ba don gane idan mutum ya rike alkur'ani to zai zama wata garkuwa ya kare shi daga shaitan ya kare shi daga hanyoyin shaitan ta haka ba karamin mu'jiza bane da Allah subhanahu wataala ya bar mana alkur'ani yanda yake tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba mu da wani abu da za mu yi alfahar da shi sama da wannan alkur'ani da haka ya kamata musulmi su yi riko da alkur'ani na saya ta kaci a mukada ta ci mu gama eh, karanta ci yana shi na ayat ka kulillahu fi kalala إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت ابنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم نعم wannan الشيء آية تكرتين karshe a النساء. kuma aya ce wanda take magana akan gado kuma da ba manta ba lokacin da muka yi bayani akan gado mu yi bayani akan cewa a san Allah subhanahu wataala ya mana bayani game da gado yara ya mana bayani game da gado iyaye sannan kuma muka zo muka yi bayani game da gado ma'aurata miji da mata sannan kuma muka zo muka yi bayani game da gado 'yan uwa ta bangaren uwa shine in uwa le sai na ce maku Gado ɗan uwa ta bangaren uba ko kuma uwa da uba da wannan bayanin akan gado zai zo a karshen aya to wannan shine ayan da ke bayani akan gado ɗan uwa ta bangaren uba ko kuma wanda mutum yake uwa da uba da ina fatan bai wannan aya ta sauka ne a game da lokacin da Jabir bin Abdullah shi yayi ma manzo Allah tambaya ina fatan bane manzo yana rashin lafiya ne ba da lafiya sai manzan Allah da Abubakar suka kai masa ziyara su gaishe shi suna zuwa kuma sai suma shi ijabatin ba sai ya suma da ya suma sai manzan Allah ya ce a kawo masa ruwa sai manzan Allah ya yi alwala to ruwan alwalan sai manzan Allah ya zuba a kansa sai ya farfaro kuma na da ya farfaro sai yake tambayar manzan Allah ya ce ya ta manzan Allah idan na rasu ya za a yi hukunci game da gazu saboda shi a lokacin ba shi da iyaye kuma ba shi da yara amma da yana da 'yan wa mata su tara su ne kawai ya bari sanda yara a lokacin saboda kai ke cewa in na rasu ya zai da gadona ya a yi hukunci game da gadona sai manzana ya shi manzana ya san an tsoro ina wata gane sai kuma da ya saukar da wannan rai Allah ce yastaftunaka suna neman wanka, ma'ana jabir kenan yake masu tambaya mun gane wannan yace yastaftunaka suna neman fatawanka qul illahu yusikum fil kalal kace Allah subhanahu wa ta'ala shine zai ba ku fatawa game da kalala wane ne kalala kalala shine mutumin da ya rasu bai bar uba ba bai kuma bar yara ba wannan shine ma'anar kalala kamar da sayyidina Abubakar ya fasara yace akunu fiha bi ra'yi فإن يكون صواب فمن الله وإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان الله ورسوله بريئان منه سيتي الكلالة من لا ولد له ولا والي نعم سيتي كلالة شيني ولد باشدة لا ما باشدة وبا نهكا إير وانا دوني sai an samu wannan ne 'yan uwa suke samu dama cin amma matuka mutum ya rasu ya bar uba ko ya bar ɗa to shi gina ɗan uwan shi ba za su shiga da ina ba san gari da haka duk sanda aka zo ana magana ɗan uwa suna da gada su kasancewa mamaci bai bar uba ba bai kuma bar ɗa ba na wani shi saboda haka Allah ce ya fi kon fil kalal Allah ne zai mako fatawa zai mako ta mai da kalala sai ce ina muru halaka idan mutum ya rasu laisa lahu walad kuma ya zama zo ba shi da ɗa ko ɗaya ko kuma uba Allah ya amfani wannan ne kawai anan amma yana nufi har da wayi har da uba ina ba ta saboda ne dole ne mukaddara har da uba saboda da haka ne ɗan wanda za su shiga kamar da muka wada yanzu nan in dai mutum ya rasu ya bar ɗa ko kuma ya bar uba to ba yanda za a yi ɗan wacce su shiga da haka tun da ana bayani akan gado yan uwa to da yake laisa lahu walad dole mu kaddara cewa laisa lahu walad wala wani. ko ban wannan da haka mutum ya rasu ba shi da ɗa kuma ba shi da uba to a wannan lokacin me zai faru yace wallahu uktun amma kuma yana da yar uwa guda daya ina fata magane gane wannan yar uwa da ake nisa nan ta bangaren uba ne ba can bangaren uwa ba su wannan mu daga mai bayanin so baya saboda hu ukhtun yana da yar uwa ko dai zama to yar uwarsa li abin mana ta bangaren uba kawai ko kuma yar uwarsa wanda suna uwa da uba da da ita to idan mutum da yake kawai to falaha nisfun za ta gaje shi ta dauke rabi gado falahu nisfu falaha nisfu min matar tana da rabin abinda ya bari wa huwa shi kuma mutumin don wannan haka kenan yarikuha zai gaje ta zai gaji dukiyanta gaba daya in lam yakun ha wadat idan ita ce ta rasu ya zama to ita ma ba ta bar uba ba kuma ba ta bar da ba ina ba ta gane don haka yadda ita ma za ta ci rabin gado dan wanta haka aka kuma shi kuma dan to shi gaba da gado ma zai dauka ina ta gane yawa sai dai idan ya zama to sabar miji to a lokacin sai a ba mijinta kason shi sauran kuma gaba daya sai a ba wannan dan wannan da to shi ne mana yarikuwa zai gaji dukiyar ne gaba daya bayan dai an fitar da gado masu wato gado yankake suna fabul furu idan fitar nasu to abin da ya rage to sai a ba wannan dan wannan in kuma babu su to shi dan wannan zai kwashi komai gaba daya ya ce fa in kana ta isnatain idan kuma mata ne biyu mun ce idan mace daya ce za ta duki rabi amma idan mata ne biyu fa in kana ta isnatain yace fa falahuma as-sulusan min masara min masaraka to suna da kashi biyu bisa daya na abinda ya bari kamar da muka fada game da gado wato 'ya'ya mata idan mutum ya rasu ya bar yarsa guda daya ce kuma ba ta da dan uwa to za ta ɗauki rari. to haka nan idan kuma yaro ya rasu ya bar ƴaƴansa mata guda biyu ko sama da haka to za a ba su kashi biyu bisa uku to haka nan su waɗannan ƴan uwa mata in dai su biyu ne za a ba su kashi biyu bisa ga uku ko dai biyu ko kuma sama da haka to sai ya ce wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa idan kuma yan uwa ne ya bari da yawa maza da mata to ya za a yi falin zakari mislu habil kumfayin a lokacin za a ba kowane namiji guda za a ba shi kaso mata guda ne yadda dai ake yi da yara kuma to Allah ke yi bayyana Allah lakum an tafiye Allah na maku wannan bayani domin kada ku bata wallahu bi kulli shay'in alim kuma Allah masani ne game da dukkan komai na haka wannan shi da hukuncin gado game da a yan uwa ta bangaren uba ko kuma wanda ana uwa da kuma da da haka muka zo karshen suratun nisa abin da muka da daidai alibar gani inda muka yi kuskure ya da ya kuma inda ya kara mana fahimtar qur'ani na Allah ya sa qur'ani ya ke mu a rasa mu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام Gado. Gado. a kan inda ya inda ya yi ya ba kuma gini a kan wani hukumar da aka kai kuma da ba kuma yana da wasu ne so idan za a wada da shi dole sai an bi kan an bi kita wajen da za a da za a fara ba da ba da suna da zaɓi. idan suna so su raba komai lokaci daya ana iya raba gado mutum komai gaba daya lokaci daya ana kuma iya raba wani bangare a bar wani bangare daga baya a zuwa raba ina wata bangare duka na yi saboda idan suna so su raba kome daga baya to dole sai sun je can duk inda yake da dukiya a fadin duniya dole sai an kai ziyara an gani a tabbatar da yadda dukiyar take ina wata bangare idan kuma aka ce a dukiyar da ya bari a gari kaza a bar wayar nan tukunan bare a raba waɗanda suke nan lakwaja sai a raba waɗanda ina fata bangare ta araba wannan daga baya kuma duk da aka tashi kuma wancan shi ma sai a raba suna bukatar mene a raba komai na kuma mun da tsaya musu cewa da da shi ta shi da kuma shi ba ya ni ba ya da za ka raba mu nan mun da yake ko haka wannan eh in an da ka kuma inda yaran sun ci a raba musu komai gaba daya to bai kamata a bar wani abu ba ina wata muka kamata ne a je can a je a duba domin a raba gaba da inda yaran masu gadon sun ci suna sun kayan su duka yanzu to ya kamata a yi haka kamata a bar a yi wani abu wani ba abun hakkin su ne ina wata kasuwa da su ne za su duk da suke so yi Thank you. cewa na gadon dan wanda dan wanda dan wanda zai cinye duka idan babu waɗanda suke da nasiri yankake eh, gane idan babu wuri wannan na ba da misali nace misali mijinta eh, idan mijinta yana nan za a ba mijinta da in har ba su da yara mijinta zai dauki rabi rabin da ya rage kuma sai a ba wanda dan wannan ta amma idan misali a ce ba ta da miji ba ta da uba ba ta da yara kawai wannan dan wannan ta ne ya rage sai ya kwaci komai duk da cewa misali zai yiwu tana da kawu ko baffa ina ba ta gane to amma kasancewa ko wannan dan wanta namiji zai hana kawunta cikin gado shi sai ya kwaci komai gaba da Idan suna yawa idan suna da yawa wayin kano ikwatan rijalan wa nisa idan suna da yawa a ce zo mutum ya rasu ya ba shi da yara ba shi da iyaye kuma amma ya bar yan uwansa ina ba tambane su kuma maza ne da mata to su ne za su shiga gado kuma za a raba masu ne rashin tutuwa shi mana shi kawai mana kowane namiji za a ba shi kaso na mace guda biyu misali a ce su biyar ne hmm? su biyar ne akwai mata uku akwai maza biyu ya za raba ce ya za raba ce muka da wannan su nawa su biyar ne mata uku maza biyu idan aka tashi rawa ya zai sai a raba gadon gida bakwai gane wannan za a raba gado nawa gida bakwai sama da mai waɗannan mata guda uku kamar mutum da ya dalike ko daya daya daya amma waɗannan yara guda biyu kowane mutum daya kamar mutum biyu ne mu gane wannan sau da na ce mako za a ba kowane namiji kaso na mata biyu ne don ka kowane namiji daya kamar mutum biyu ne don ka kana da mata biyu sai kuma kana da maza biyu kowannen su kamar mutum biyu ne so zan biyu biyu kenan hudu gina in ka hada hudu na da uku su zama to bakwai a yi su haka zara bai sai a kasa gadon gida bakwai a ba wayan nan matan kaso daya daya wayan nan maza kuma a ba su kaso biyu biyu tana da uwa daya uba daya da uwa mata mhm. akwai nan ɗaya a cikin tana da kuma uba ɗaya wanda yake maza da mata ne hmm. su uba ɗaya na su iya cin ne na an su ba an su ba kamar da na yi bayan ina zuwa kamar da na yi bayan baya daga cikin abinda ake dubawa kafin sai ya ci gado ana duba kusancinka da mamaci yana fata magana kaga anan yanzu ƴan uwan mamaci waɗanda suna uwa da uba da sun fi kusa gare shi sama da waɗanda suke uba da kawai saboda su alakansu da mamacin ta bangaren uba ne kawai amma su wayannan alakansu da mamacin ta bangaren uwa da uba ne sai zama to kusancinsu da shi ya fi karfi akan kusanci wayannan ina fata wannan da haka idan akwai irin waɗannan su kuma za su toke hanyar wayannan to wayannan ba za su karfi Allah ne shi wannan shi ne mutum ya Allah. a maimako a yi haka manzala ne wannan ragar mutuwa manzala ba idan mutum ya yi haka kamar yana tsarkake kansa ne yana garga mashi ya kai wani mutum amma a madadin haka sai a karanta ayoyi alkurana cikin ruwa a yayin da maza yana maza da kada mutum ya fara tsarki kira sai yana garka mai shi wani wani ne a gaba Allah Allah ji da ko an kusa su Allah dan haka amma da manzo Allah yayi haka yana maza da manzo Allah yayi haka so amma tunda wanda wanda ba manzo Allah zai kamata yi ba tunda baka san mutan kaura Allah to amma amma da haka a samu ruwa kawai a karanta ayoyi alkurana cikin ayoyi kuma sai insha Allah Assalamu alaikum الغيب